An kama 'yar ƙasar Amurka Mata O'Donovan da take yi wa wani talbijin yanar gizo a ƙasar Zimbabwe aiki a ranar Juma'a yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kamata daga kotu a wani samame da suka kai mata da sanyin safiya. a jiya asabar wata karamar kotu ta miƙa ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku Obeshava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bal'adama a ƙasar Zimbabwe kuma shine lauyan O'Donovan. So we'll be approaching the High Court on Monday for bail application. What we then did was to challenge the legality of our clients. Za mu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wadda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin ƙasar. ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da yasa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama tan amma kuma ba su yi hakan ba abin takaici alkalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun saboda haka sai kotun ta yi watsi da bukatar mu a cewar wasu takaddun kotun ƙasar, 'yan sandan sun gano saƙon twitter da o'donovan ta ɗora akan shafinta tana cewar wani mara lafiya ne ke yi wa al'umman zimbabwe shugabanci ita kuwa 'yar amurkan ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba mugabe tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki Every man fight this little struggle. Cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we gon' fight, we'll have to fight, we gon' fight, we gonna fight, we gon' fight, fight alright. Not to was